Ni la pauvreté, ni la religion ne sont des facteurs de... Ba talauci ko addini bane ke tantance abubuwan da ke faruwa na jihadi a yankin Sahel. Mutanen da wannan lamari ya shafa ba su ne mafi matalauta ba a wannan yanki, kuma mutanen da ake sakawa cikin lamarin ba waɗanda suka fi kowa fama da talauci ba ne. Hasali ma, bincike-bincike da dama sun nuna cewa a cikin 'yan jihadi ana samun mutane masu arziki da matalauta, ana kuma samun waɗanda suka yi karatu da waɗanda ba su yi ba. Akwai waɗanda ke addini da waɗanda ba sa addini sosai. sanana abin da ya hada waɗannan ƙungiyoyi shine cewa suna fitowa ne daga yankuna na karkara inda tuni ake fama da halaye na rashin tsaro da rikice-rikice wato yankunan da hukumomin gwamnati suka yi watsi da su. Wannan ke sawa mu a Crisis Group mu ce akasari 'yan jihadi na amfani da yanayin rikice-rikice da ke akwai tuntuni sai su bashi wata fuska ta addini kenan suna amfana sosai da rashin kasancewar hukumomin gwamnati a waɗannan yankuna. Tun wani ɗan lokaci waɗannan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna yaƙar tsakanin junansu. Menene ya sa haka? Kuna da gaskiya da kuka kawo zancen waɗanda ya ɓarke ba da jimawa ba tsakanin 'yan jihadi na alka'ida da na ƙarƙashin ƙungiyar masu aƙidar da daular Islamiyya wato IS. Irin waɗannan faɗace-faɗacen ba su da muhimmanci. A duniya a duk inda waɗannan ƙungiyoyi ke rayuwa tare suna samun gama tsakaninsu. A wannan fanni yankin Sahel ya zama na daban domin waɗannan ƙungiyoyin sojojin sun shima tare amma ba su yi karo da juna ba sai a baya-bayan nan. Abin tambaya a nan shine me yasa sa a yanzu suke samun sabanin ra'ayoyi? Akwai sabanin ra'ayi mai girma tsakanin su. Misali ma'anar da kungiyoyin ke baiwa kafirci wanda shine babban abin da suke yaka. Alka'ida tana tsanantawa kan cewa na waje musamman mutanen kasashen yammacin duniya da babu su cikin al'ummar musulmi su ne kafirai da ya kamata jihadi ya shafe su. Ita kuma kungiyar IS na faɗaɗawa a ma'anar kafirci inda take haɗawa da musulmin da ke yin ayyukan kan kafirci amma kuma bayan sabanin fahimta fadace-fadace na baya-bayan nan a yankin sahel sun faru ne musamman sanadiyar matsalolin da suke fuskanta wajen shagorancin yankunan da suka kwace misali a yankin masina a tsakiyar mali matsalar hilayen kiwo ne bayan haka kuma akwai rashin jituwa tsakanin shugabanni daban-daban na kungiyoyin jihadi